Audio Jungle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan mu abota wannan gida nawa mai tarin albarka barkan ku da wannan lokaci fatan kowa yana cikin koshin lafiya to alhamdulillah ga wani sirri shi ma wanda muka ga ya dace mu kawo muku a daidai wannan lokaci musamman wannan sirri ne wanda ya shafi matasa waɗanda suke so su yi aure ba su da kuɗin da za su siya fili balle su yi gina su gini su haɗa muhallinsu to wannan sirri ne wanda inda ka amfani da shi cikin sauƙi Allah zai kawo maka hanya wacce za ka samu muhalli nan take ba tare da jinkiri ba eh sirri ne mai matuƙar ƙarfin gaske wanda inda an jaraba shi insha Allahu za a sha mamaki e, to da farko abin da ake so mutum ya yi shine a yanda kuka ga wa'annan ismullah azam ɗin ga suna rubuce a takarda to haka za a yi wani wuridinsu za a samu kowace rana za a iya fara wannan aiki abin da ake so mutum shine je ya yi alwala sai ya zo ya zauna in so samu ne mutum ya yi wannan aikin da daddare Eh, to abin da mutum zai fara shine in ya zauna zai istighfari kafa dubu goma sha biyu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafa dubu goma sha biyu sai kuma mutum ya yi haila la ilaha illallah la ilaha illallah ita ma kafa dubu goma sha biyu sannan sai mutum ya yi salatin annabi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim mutum ya wannan salatin kafa dubu goma sha biyu shi ma masha Allah sannan sai mutum ya yi wuridin bismillahir rahmanir rahim iyanan kawai sai ya yi shi ma kafa dubu goma sha biyu shi kuma wannan a afwan shi kuma wannan za a yi shi kafa dubu a dubu ɗari da dubu ashirin da hudu dubu ɗari da dubu ashirin da hudu za a yi wannan wuridin sannan sai a abu na hudu sai a karanta suratul yasin suratul yasin kafa arba'in da ɗaya kafa arba'in da ɗaya to a lokacin da ka gama wannan wuridin idan da daddare ne kai idan safiya ta waye sai ka samu zakara ko kuma zakaru guda biyu ka yanka su eh ka yanka su a idan ka yanka su sai ka soya idan ka soya sai ka samu yara kananu ka ba su sadaka shikenan sai ka saurari ikon Allah insha Allah insha Allah insha Allah in kana da karfin mustajaba a cikin satin da kai wannan al'amari zaka ga ikon Allah zaka ga yanda Allah zai karba addu'an ka kaman yankan wuka za ka samu muhalli za ka samu gida kuma irin wanda kake muradi insha Allah insha Allah sharaɗin dai a yi aikin yanda muka faɗe shi yadda muka ba da shi za a yi mana godiya kuma a mun gode kuma da irin addu'o'in da kuke mana na fata alkhairi muna tare da ku a kowane lokaci sannan har yanzu muna ƙara tunatar da ku wanda suke bukata ya musu aikin tasrifi za su iya tuntuban mu ga nan wayan mu nan a sama insha Allah za mu sanar da su irin tsare-tsaren aikin mu da dokokin aikin mu wanda ya ji zai iya bi insha Allah za mu gabatar masa da aikinsa eh, insha Allah sannan wanda za a yi wa aiki a yau yau lahadi kenan yau ranar aiki ce sai su kasance a shirye musamman wanda za a sauke musu a gidajensu su kuma wanda za su tura musu ta account to ba abin da muke bukata su illa su tura mana account nan su zuwa gobe Allah ya kai mu insha Allah mun kammala aikin mu kowa zai ji alat za mu tura masa kuɗin sa